Watan Rajab wata ce mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma a cikin wannan watan akwai wata rana da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so. Ranar ita ce ranar sha biyar ga watan Rajab. Ranar akwai salloli waɗanda suke ƙunshe da tarin falala masu yawa. Sallah ta farko, sallah ce raka'a shida, a kowace raka'a za a karanta suwatul fatiha, bayan suwatul fatiha sai a karanta suratul yasin ɗaya sai suratul mulk wato suratul tabaraka ɗaya sai a karanta suratul ikhlas wato qul huwallahu ahad ɗaya wanda ya wannan sallar zai samu falalar da ke cikin waɗannan watanni ƙwaya uku watan rajab da watan sha'aban da watan ramadan kuma allah subhanahu wata'ala zai gafarta ma wanda ya wannan sallar dukkan zunubansa in dai ba shirka yi ba sallah ta ɗaya kenan sallah ta biyu sallah ce raka'a sha biyu A kowace raka'a za a karanta suwatul fatiha bayan suwatul fatiha sai mai sallah ya karanta suwar da yake so ya karanta. Bayan an kammala wannan sallam sai bayan an kammala wannan sai a karanta suwatul nasi hudu suwatul suratul falaqi hudu suratul ikhlas wato qul huwallahu ahad hudu sai ayatul kursi hudu sai mutum ya yi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar so hudu sai mai sallah ya ce Allahu Allahu rabbi la ushrika bihi shay'an sha Allahu la hawla wala quwwata illa billah aliyya azim so hudu wanda ya wannan insha Allah Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa zai gafarta masa zunubansa sallah ta biyu kenan sallah ta uku arwaito cewa